saurare asalamu alaikum barkanmu da warhaka a cikin sabon shirin tambayoyinku da amsa. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI tare da ni Umai Masani Abdulmomen. A kowane mako shirin na tafi da amsoshin tambayoyin da kuka aiko mana ta hanyoyin tura saƙonnin shirin. Bari mu buɗe shirin da wannan tambaya da muka samu daga Bala Muhammad Dambam, Ahmadu Manaja Bauchi da kuma Malam Rilwanu Sa'idu. da suka buƙaci a ba su takaitaccen tarihin Malam sa'adu zungur ɗaya daga cikin shahararren marubuta a ƙasar hausa domin jin amsar wannan tambaya ta fitaccen ɗan siyasa kuma ɗan gwagwarmayar kwatar 'yancin talaka wato marigayi malam sa'adu zungur wakilinmu abubakar isa ɗan dago ya zanta da farfesa ɗan datti abdulkadir wanda ya rubuce-rubuce da dama akan marigayin ga kuma abin da ya shaida masa a hirar da suka yi shi malam ah, ahmad mahmud sa'adu zungur ɗa ne ga limamin bauchi malam mahmud kuma a gidansu damun gidaje ne na malamai shi kuma yana ɗaya daga cikin mashahuran 'yan arewa na farko ya yi karatu a katsina college sannan ya yi karatu a nan wannan guri da ake koyar da aikin tsafta ta kano sannan ya je shine dan arewa na farko da ya je yaba school of technology kuma a siyasance shine farkon sakatare na lokacin zik yana shugaban ncnc ana kiranta national council of nigeria and kamaru daga baya ya zo ya shiga siyasa amma kafin ya shiga siyasa yana sun yi zama a zaria tare da irin su marigayi abubakar imam da su mala aminu kano da su kyaftin makama wanda ya zama shine edita na farko na gaskiya ta kwabo kuma magana jari da aka ce a yawanci tare suka zauna suka fassara magana jari ce daga wato littafin larabci na alfilaila walaila dare dubu da daya aka ce dukkan irin sunaye da aka ba na masu ban dariya ko na hikima a ciki sa'adu ne ya ba da waɗannan sunaye. a cikin jerin karatun da ya ban ji kace ya karanci adabi ba kuma kamar shi ya fi suna a bangaren adabi ai shi ba na gama ai shi ya fi suna a bangaren siyasa ne adabi ya rubuta ne domin ya bai ya yi wa mutane ya faɗakar da mutane game da sha'anin siyasa to lokacin da su mala aminu kano suka je a bauchi wajen alif 1940 ko da ɗaya ko da biyu a nan sa'adu zungur da shi da abubakar tafawa balewa da malam aminu kano da dr rkb dukko da marigayi malam haya gusadu allah ji kansu gafata suka kafa abin da ake kira majalisar siyasa ta bauchi bauchi consultative forum ita ce ta farko ma ba a najeriya ba to malam sa'adu shi ya kirkiro wannan kuma shine sakatare aikinsu a wannan lokaci shine suna magana akan a bawa najeriya mulkin kai kuma suna rubutawa wato manya-manyan jaridu na duniya irin indian times da london times tun a wannan lokaci abubuwa kuma shine a wannan lokaci su suka fara kafa islamiyya school a bauchi aka fara ta domin lokacin da nake digiri na na biyu a amurka na zo na bincike sai na zo ni na. na rubuta littafi na akan malami kano to da na zo sai na tambaye shi na ce algata malam ne ina so na yi rubutu a kanka sai ce a ga malami na ko da yake ya mutu ba za ka yi rubutu a kaina ba ka je ka yi rubutu a kan malami na shine sa'adu zungur ka ji irin tawali irin mutanen da wata ran an ce yana zaune a gida dan ubansa na gaya maka limami ne in yana zaune a gida in an zo ana karatun ƙur'ani da sun tashi mutanen sai ya ce baban nasa ina so zan maimaita abin da kai tine wata ran sai har uban ya ɗauke shi kai shi wajen sarkin bauchi yakubu ce kai da wannan ni ina tsoron wannan yaro gashi dan karamin yaro duk bai kai shekara takwas ba amma in mun zo muna karatu sai ya ce zai maimaita a rika maimaita na ya ce to watakila baiwa ce daga allah wai karsantin a wannan lokaci mm. ya yi waƙoƙi kwarai tumu daga baya ai abin da ya sa waƙoƙinsa masu jawo hankali ne alal dama magana waƙoƙin kamar masu ƙananan shekaru iri na mm, mu kamar mun taso mun nan sanin mm. mun ji waƙoƙin ne eh, sai muke zaton eh. Eh, a ɓangaren adabin ma ya fi shahara a ah, to saboda wannan da aka buga mm. kamar ka san yi arewa mulukiya ko jamhuriya don lokacin an ce dalilin da ya sa yi wannan waka lokacin da suke tare da su a zikwai. aka zo aka ce ana neman yara da za a kai su turai ya ba da sunan malamini kano da isa wali da zig ya tashi zaɓe sai ya zaɓi mutanen kudu aka aika daga nan ne ma ya sakatare na yan siyansi aka ce dalilin da ya zo don kasan sa'adu zungurin kuma ka karanta arewa mulukiya ko jamhuriya za ka ce abin yaya shi yanda yake kamar a cikin arewa mulukiya ko jamhuriya akwai baitoci da suka taɓa kamar abubuwa da suka faru na siyasar ba da yake ce yan arewa ku daina gaganiya ku riƙe mulkin ku da gaskiya in mun ka sake jama'ar kudu suka hau mulkin najeriya daɗa ba sauran mai tambaya kowa ya san zai sha wuya za su yi ta suka bisa kanmu ko mun nemi zumuntar duniya to har waƙar za ta kai kamar shekara nawa to ai wannan yau shekara ta doshi 69 ka dubi hange irin na turin kai kafin rasuwarsa yana da kamar shekaru nawa wallahi an ce ai abin ta kai Allah dai haka ya kar wajen shekara sa arba'in ko da shida ko da bakwai hmm. Allah ya mai rasuwa wata watakila da jini a jikinsa ma da jini kwarai hmm. to a lokacin ya yi nake gaya maka wani lokaci ya niyya za a yi taron nefu shine zai ba da lecture ba shi da lafiya a kan gadon kara aka ɗauke shi aka je a kan ya karya alkawarin da ya bara aka ɗauke shi aka kai shi wajen lacca ɗin ya kuma ba da lacca sannan aka dawo da shi gida to kuma mara tsoro ne hmm. an ce shi baya tsoron komai domin duk abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa maka ko ka ɗauka ko ka bari muna godiya farfesa ɗan dace abdulkadir da wannan ƙarin haske kai ma ɗan dago an gaishe ka da kawo mana wannan hira akan tarihin marigayi sa'adu zangur sai mu ce allah ya gafartawa marigayin ba tare da ɓata lokaci ba bari mu saurari wannan tambaya salamu alaikum mai magana amadu manaja daga nan bauchi an gon karatu da shi ina neman su bani tarihin marigayi sarkin talan wanda allah ya masa rasuwa a makon da ya gabata To irin wannan tambaya ta Muhammadu Manaja shi ma Muhammadu Bashiru ya aiko mana da Shehu Bashir Fulani Kamaru da kuma Muhammad Habibu Abubakar Gombe da dai sauran masu saurare da dama. Kuma don samun tarihin sarkin na Thailand. Bumi Ball wanda shine sarkin da ya fi kowanne sarki dadewa a kan sarauta a duniya. Na gayyato muku Abdulrahman Gambo Ahmad. Abdurrahman barka da shigowa. To barka da umaima. Kaji dai na ce a takaici dan na san idan muka ce za mu yi tarihin nan yau ba za mu tashi ba dan na san tarihin da yawa. eh to lallai kan tarihin shi wannan marigayin sarki mai suna pumipon a date kamar mm. yadda ake kiransa kenan duk da dai zaki ji wasu suna cewa Bumibol a date. Mm. To wannan dai ba shi bane yadda ake yadda ake kiran sunan nasa akwai kuskure asali yadda ake kiran sunan shine pumipon a date. Mm. ko a can idan ka ji kasar Thailand din za zaka ji mutanen kasar abin da suke kira kenan kuma yadda suke furta sunan hakan ne daidai mm. to an dai haifi wannan marigayin sarkin ne a ranar biyar ga watan disamban shekarar da bakwai. a wani asibiti da ke cambridge a jihar massachusetts ta amurka kuma kamar a ƙarƙashin daular chakri shine sarki na tara to kuma ya gaji sarauta ne bayan mutuwan yayansa mai suna ananda mahidol a 1946 shine shi a duniya da din ya samu ya hau kan karagar mulki yana da shekara goma sha takwas a rayuwarsa. To la'akari da cewa wannan sarki wato Ball kenan ya kasance sarkin da ya fi kowanne dadewa a kan karagar mulki kusan shekaru saba'in. Shin koyaya salon tafiyar da mulkinsa yake a kasar ta Thailand? Ito ya yi ƙoƙari matuka lura da yadda ah, tarihi ya nuna domin ya yi mulki iya wato kokarinsa za mu iya cewa domin ya taka gagarumin rawa wajen samar da zaman lafiya ga al'ummar thailand musamman ma idan muka duba ta fannin siyasa domin ƙasar ta yi fama da rikice-rikicen siyasa kama daga wato juyin mulki na sojoji da wasu dai rikice-rikice dai masu nasaba da siyasa to ya taka gagarumin rawa wajen shiga tsakanin sojoji da fararen hula don ganin an samu zaman lafiya to don haka su kansu al'ummar ƙasar suke matukar girmama shi domin wasu ma sun masa kallon kamar wato wani gawurtaccen waliyi a addininsa na buda eh, idan kuma aka duba ma ainihin ma'anar sunan nasa wato pumipon a duniyadid sunansa na nufin kamar garkuwa ga ƙasa a lokacin da ƙasa ta afka cikin bala'i to shi ne zai zauna ya yi tsayin daka har ya ga cewa ƙasar ta dawo daidai wa daidai da al'amura za su ci gaba da tafiya ba tare da tangarɗa ba. To baya ga wannan da ƙoƙarin da ya a fannin wato tafiyar da mulkin ƙasa bari mu ɗan sake koma baya mu ji ko za ka iya faɗa mana wani abu dangane da iyalansa ko 'ya'ya nawa ya rasu ya bari? Ko ya auri matarsa mai suna Sirikit Kitiyakara a shekarar alif ɗari tara da hamsin. kuma a wannan shekarar ne aka yi bikin naɗa shi sarauta kin ga kenan ana iya cewa wannan shekarar ta zo masa da abubuwan murna lalle kin ga ga sarauta ga kuma aure mm, amma bakar amanta fa tun a shekarar 1946 uh, aka naɗa shi sarki amma ba a yi bikin ba shi a shekarar 1950 eh, 'ya'yansa nawa kamar zamu ce eh 'ya'yansa guda hudu mm. mata uku sai kuma namiji ɗaya mm. to shi wannan namijin shine ake kira maha vajiralon kong to shine ake kyautata zaton zai gaji mahaifin nasa e amma sai dai kawo yanzu ba a riga an naɗa shi ba don da aka ce to za a naɗa shi sai ce a'a a bar shi ya shafe tsawon shekara guda yana juyayi mutuwar mahaifinsa to a dalilin haka ne aka naɗa wani babban wazirinsa wanda ake ce masa prem to wannan babban wazirin nan nasa shine a halin yanzu ke rike da mulkin thailand din amma bayan shekara daya wannan ɗa nasa da muka faɗa wanda shi ne ɗansa kwaya ɗaya namiji zai karbi ragamar mulki yanzu dai za a shekara guda a thailand ana juyayen eh, mutuwar wannan sarki kumi bona adulyadi eh, sai dai kuma wani ƙarin bayani shine ana kyautu kamar yadda masharhanta ke bayani shi wannan ɗan nasa ba lalle bane yayi tasirin da mahaifinsa yayi mhm. domin mahaifinsa ya shahara a duniya to mhm. ana ganin ɗansa bai da wannan kwarjinin kuma yana da matukar wahala ya samu irin wannan kwarjinin a idan duniya to kowane irin alaƙa shi mahaifin nashi ke da shi da sauran ƙasashen duniya yana da kyakkyawar alaƙa da sarakuna na ƙasashen duniya da dama kuma kamar da ka sani duk sun san junansu kafin mu karkare a gurguje bari mu je kan batun arzikinsa da abubuwan da ya tara da ya shafi ƙaddarori a duniya to kamar yadda jaridar mujallar forbes ta rawaito shi wannan marigayin sarkin pumimpun a Duniyadit a shekarar dubu biyu da goma kenan ya mallaki kadar da ta kai dalar Amurka biliyan talatin. kuma an taɓa yin wani lokaci tsakanin shekarar 2008 zuwa 2012 ne yake jan ragama a jerin sunayen sarakunan duniya da suka fi arziki mm. to kin ga kuwa lallai kan ba karamin attajiri ba ne to madalla abdurrahman gambo ahmad mun gode da wannan karan haske da kaiwa masu saurari da dama da suka buƙaci wannan tarihi na sarkin ƙasar thailand da ya rasu kenan pomibon abdulyadit mun gode kwarai da gaske to madalla bari mu je ga tambayar ƙarshe da zamu amsa cikin wannan shiri da ke fitowa daga mamman nuhu daga jihar tawa a jamhuriyar Nijar inda ya ce don allah a rafa hausa ko kuna iya mana ƙarin haske kan dangantakar da ke akwai tsakanin siyasar amurka da ta kasashen afirka shin siyasar amurka na da tasiri a afirka ne Nuhu babu shakka muna iya maka wannan ƙarin haske dalilin da ya sa kenan na ma tuntuɓi Farfesa Kamilu Sani Fage masanin siyasar duniya da ke jami'ar Bayero a kanin Najeriya. To siyasar Afirka a Amerika tana da tasiri sosai a siyasar Afirka da kuma ta kasashe masu tasowa. a dalilin ko shi ne yanzu a duniyar nan amurka ita ce ɗan ƙasa da take da gaba ko a ce ƙasa ta farko ta fuskar tattalin arziki a ta kuma fuskar kimiyya da sana'a da kuma dai fuskar ƙarfin soja wato ƙasa ce mai menene dalili? a dalili kuwa yana da yawa na farko din ita amurka kamar yadda wasu kasa ce mai karfin tattalin arziki Ya haka duk kasashen duniya kusan suna auna matsayin kudin su ne da kodin a ce da zuwan ko kuma da dala amurka Ya haka ta wannan fuska tana da karfi sosai abu na biyu kuma shi ne ita amurka tana ba da gudunmawa ta fuskar tattalin arziki da kasashe da yawa don kusan ta fi kowace kasa ba da gudunmawa a hmm. don haka shugabanni kasashe kamar na afirka suna ta lura ne su ga cewa wane ne zai zama shugaba amurka wanda bai zama siyasa da zamantakewa fa. Yanzu a duniya ƙasa da take gaba wajen tabbaka tsarin demokaraɗiyya ita ce tsarin ita ce ƙasa Amerika. za haka takan taimaka ta shiga taimakuwa taimakar tsiya a wajen tasirin cewa waye ya samu mulki a wata ƙasa. Ko da mu nan Najeriya misali Amerika ta ba da gudunmawa wajen zaben da ya guda da kwanan nan ko shekara da tsawon shekaru ɗaya da rage ta wuce ta wajen taimakawa da hanyoyin da za a gudanar da zaben sai hatta ma fitowa ta gobe bayan shugabanni To idan aka yi la'akari da zaben kasar da ake shirin yi nan da 'yan kwanaki kaɗan a watan gobe, 'yan takarar biyu gaba ɗaya a yakin neman zaben har yanzu babu wanda ya faɗi wani abu da ya shafi Afirka. Shin koya kake ganin wannan matsayi nasu? Ana hakika dukkan da tsakanin ita Clinton ɗin da Trump babu wanda ya fito gaba gafi ya bayar da wani waza kasashen afirka a kuwa saboda ya nuna cewa shi mutum ne mai ra'ayin rikau wanda idan an ɗauka in ya har ya ce ba afirka ba za su sami sakwa ba kamar yadda sauran shugabanni suka yi kamar yadda duka shi ma ba wani abin kirkiye wa afirka ba obama amma ana ganin cewa ya yi sakwa kuma ta wasu ɗan fuska ya ɗan taimaka a wajen a kan abin da shi obama din ne yi hmm. shi ko ana gani idan trump ne ya ci so warware wannan zai ne zai abubuwa wanda zai zama ce zai da tsaura ra'ayi a kan kasashen afirka da kuma ma kasashe masu tasowa hakan yana nufin nasararsa zai tasiri matuƙa a bangaren da ya shafi alaƙan ƙasar da ke akwai tsakanin amurka da ƙasashen afirka kenan a gaskiya abin da za a samu za a samu koma baya ne gaga tsakanin alakar amurka da ita da nunan afirka dalili kuwa idan har zai shi ciwon kuma ya kuma har ya ce zai aiwatar da abubuwan da ya ce zai aiwatar wanda yake kankan da su za a ga cewa ya tsauran mataki ne a kan afirka in shi ne ya ci ko da bai yi hakan ba zai kuma matakan da gaskiya ba za su yi afirka kyau ba Madalla Profesa mun gode kwarai da gaske da wannan ƙaran haske da kai wa masu saurare. A ta bakin Farfesa Kamilu Sani Fage kenan. To madalla anan zan dakata cikin shirin amsoshin tambayoyinku na wannan mako. ana iya shiga shirin ta hanyar tura tambayoyi masu ma'ana a adireshin mu hausa tambayoyi at gmail.com ko a shafin mu na facebook da twitter kar a manta muna amsa tambaya kawai ne idan aka hada da lambar waya a madadin sashen hausa radio france international da hassan alhassan salaja da hidima kan na'ura ni umaima sani abdulmomin nake muku fatan alkhairi